du'a zahabi ila masjid addu'ar tafiya masallaci shari'a ta kallafa wa duk wanda zai je masallaci yayi addu'a ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar idan za a tafi masallaci ayi Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في إظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور wannan addu'a ita ce annabi yake in zai je masallaci kada tsawonta ya baka mamaki amma alherin da ke cikinta shine zai baka mamaki ana neman haske a rayuwa ba wani wanda baya neman Allah haskaka masa rayuwarsa to shine ka abun daki daki dalla dalla na farko abdullahi ibn abbas shi ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan kuma hafiz ibn hajar ya kawo shi uh, fatul bari ya danganta shi zuwa ibn abi asim ya fidda shi a cikin kitabun du'a hadisi ne sahihi tabbatacce ma'anar addu'ar ita ce Allahumma ja'al fi qalbi nuran ya Allah ka sanya haske a zuciyata wa fi lisani nuran ka sanya haske a harshe na wa fi sami'i nuran ya Allah ka sanya haske a ji na wa fi basari nuran ya Allah ka sanya haske a gani na wa min foki nuran ya Allah ka sanya haske a sama da ni wa min tahti nuran ya Allah ka sanya haske a ƙasa na wa an yamini nuran ya Allah ka sanya haske a dama na wa an shimali nuran ya Allah ka sanya haske a hagun dina wa min amami nuran Allah ka sanya haske a gabana wa min khalfi nuran Allah ka sanya haske a bayana wa ja'al fi nafsi nuran Allah ka sanya mun haske a raina wa a'zim li nuran ka girmama haske gare ni wa azim li nuran ka girmama haske dai gare ni har yanzu a azim azim ana nufin girmama ka sanya haske mai girma a gare ni to alli nuran ka bani haske waja'alni nuran ka sanya ni ni in zama mai haske Allahumma a'tini nuran Allah ka bani haske waje fi asabi nuran Allah ka sanya haske a gabbaina wa fi lahmi nuran Allah ka sanya haske a naman jikina wa fi dami nuran Allah ka sanya haske har a jini na. fi sha'ari nuran Allah ka sanya haske a gashina wa fi nuran Allah ka sanya haske a fatata iyanan iyanan kadai wannan riwayar Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito ta a cikin sahihinsu wannan ƙarin shine Ibn Abi Asim ya fitar da shi a cikin kitabun du'a kamar yadda hafiz ibn hajar al-asqalani ya bayani allahumma ja'al nuran fi qabri ya allah ka sanya mun haske a kabarina wa nuran fi idami sannan kuma ka sanya mun haske a kashina kasusuwa idam jam'i ne na azm wa zidni nuran ka kara mun haske wa zidni nuran Allah ka ƙara mu haske wa zidni nuran Allah ka ƙara mu haske wa habli nuran ala nuri Allah ka bani haske bisa haske wannan ita ce addu'ar da kullum annabi zai tafi masallaci a hanya yana yana yin fawa gari ka ba Allah haska haskaka maka rayuwarka gaba ɗaya ke yanzu akwai wani wuri nan a gabar ɗan adam da ba ambace ta ba kuma a ƙarshe ma ya ce to ni ɗin ma ka sanya ni gaba ɗaya na mai haske sannan ya rufe ce ka sanya mun haske kan haske baka ji ana cewa Allah ya haskaka mana rayuwar mu ba baka ji ana cewa shi ya ce 'Wani?' ai Allah ya haskaka masa rayuwarsa su wannan addu'ar ya koyan uwana ko da ta kama mutum ya rike littafin ne kafin ya fita daga gidansa ya karanta to gaskiya yana da kyau duk ranar da Allah ya karɓa ko sau ɗaya ne sau ɗaya in ka faɗa Allah ya karɓa shi kenan Allah ya samu dace Imam Qurtubi yake cewa waɗannan haske da manzon Allah ya roki Allah ya bashi ya roki Allah ubangiji ya bashi haske ne a cikin kowace gaba cikin gaban jikinsa yace wannan haske yastadi'u bihi yawm al-qiyamati fi tilka dhul dhula hasken nan ne mutum zai samu ka duhun ranar tashi alƙiyama duk wanda Allah ya bashi ya bashi wannan haske to insha Allah ta'ala a ranar tashi alkiyama duhun kiyama to zai samu kubuta daga duhun alkiyama in ji imamun kurzubi ya ce hikimar da ta sa annabi yake neman allah ya ba shi waɗannan haske ne don saboda ranar tashi alkiyama akwai duhu musamman ga wanda bai aiki na kwarai ba ya ce kuma wannan addu'a tana da falala ga shi manzan allah da kuma wanda ya bi shi gaba ɗaya. wasu malaman suka ce gaba ɗaya abinda hadisin ko addu'ar take nufi shine mutum yana neman Allah ya bashi ilimi ne da shirya duk in ka dunkule ana neman ilimi ne da shirya kamar yadda Allah ce fa ala nurin min rabbih duk wanda Allah ya ce fa ala nurin min rabbi mana yana fa ala ilmin wa hidayatin min rabbih yana kan ilimi da shirya daga ubangijinsa waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas haka Allah ya ce cikin Qur'ani muka sanya wa dan adam haske muka bashi haske da zai rinka tafiya a cikin mutane duk wanda Allah ya haskaka masa rayuwarsa yana cikin ni'ima mala ya hadi Allahu li nurihi man Allah yana shiryar wa'i zuwa ga haskensa a cikin bayansa wanda ya ga dama shi yake shiryar da shi ya bashi ya bashi haskensa hasken ji in Allah ya baka hasken ji da alfi sam'i nuran to insha Allah ba za ka ji sharri ba kuma Allah madaukin sarki bai zai bari sharri ya zauna maka a kwakwalwarka ba a zuciyarka Allah bai zai bar maka sharri a cikin zuciyarka ba a ce da kai wani akwai sharri a tattare da shi tun ka nemi Allah baka haske hasken gani shine zai bude ma ka rinka ganin gaskiya idan Allah ya baka haske a ganin ka to kullun gaskiya zaka rinka ganowa ta kuma dukkan haske na gabbai da za a baka to zai taimaka maka wajen bin Allah idan Allah ba ka hasken gabai za ka samu saukin bin Allah kuma kun san bin Allah da ce ne wani Allah ya sauƙaƙa masa ibada baya jin wahalarta baya jin kasala kwata kwata ya sallah ya zikiri ya salatin annabi ya karanta qur'ani ya sadaka baya jin cewa a jikinsa ma yana to tofiki ne wani kuma gaskiya da kyar nafila ta bayan magariba wallahi sai yayi da kyar yake yi ta yana ganin an takura masa kid.